kari an yi banki na karin lamido first bank kenan harbe harbe ba mu san ta ina suke zuwa amma kuma abin ya ba mu tsoro tun da muke a karin lamido ba mu taba samu kara kamar haka ba kuma ba mu taba shiga cikin hali kamar haka ba yanzu mutane kamar ta local government da kuma zuwa phase one phase two na nan area karin lamido duk sun gudu eh yanzu fa an kone police station na karin divisional headquarter na karin lamido sai dai ba mu san casualties ba ko a ko police ko fire ba sani ba yanzu haka muna ganin wuta a area din yanzu sai da boma feme muna ganin eh, eh, karan da ke tashi ya wuce abin da muke expecting yanzu dai da banki kenan da banki da kuma national police headquarters na Kaduna da Local Government eh. gaba daya duk ya sa wuta duka kai din nan dan jarida ne kai kokari ka je wani bayani daga bakin hukumar yan sanda eh na kira shi PRO na nan eh, Taraba State kuma wato shi Joseph Kwaji hmm. ya ce mai lalle ya samu labari amma kuma bai tabbatar da abin da ke faruwa ba shi dai ya samu labari hmm. amma yana kokari ya kwantaktin shi GPO na Karin Lamido ya gaya mishi ga halin da ake ciki to gwamnati eh, jihar Taraba ta yi wani bayani ne ko kuma ma shugaban karamar hukuma kun iya jin wani bayani daga wajensa? Eh, a yanzu a kan da yake sai na nemi mashi da ciyama na karamar hukuma da karin na wato shi eh, idimali ban iya na sami shalayi ba. Har ila yau na tuntuɓi kakakin hukumar 'yan sandan jihar Taraba domin karin bayani. Sunana ASP Joseph Boji gaskiya yanzu ba mu da cikakken labarai abin da ke faruwa. Yanzu dai abin da na dp ne na kira shi yanzu yake cewa bank robbery ne. To. Eh, bai samu cikakken labari ba tukuna yanzu aka abin da ke faru a kari Lamido. To wato kamar yan fashi ne ake tsammani. Eh yan fashi ne ake tsammani bank eh, bank eh, robbery ba. Eh kamar wani banki ne. Eh har yanzu dai ba mu da labari wani banki ba har yanzu. Na muna